بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك بما خرزك وريتنا وعلمتنا وانقصنا وفرش عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت الله وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يدام وارحمنا بقدرتك فلا نهلك وأنت رجاؤنا وكم من نعمة أنعمتها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك اللهم إنا على ديننا اللهم إنا على دنيانا بديننا وعلى آخرتنا بتقوانا وارحمنا فيما جبنا عنه ولا وحفظنا فيما جبنا عنه ولا تكلنا إلى نفوسنا فيما حضرنا يا الله يا من لا تدره الذنوب ولا تنقصه المغفرة اغفر لنا ما لا يضرك اغفر لنا ما لا يضرك أعدنا ما لا يضرك واغفر لنا كل ذنب اللهم إنا نسألك فرجا قريبا اللهم إنا نسألك فرجا قريبا اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وثورا جميلا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الغنى عن الناس ونسألك السلامة من كل شر ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم حسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Muna nan ci gaba da karatunmu a cikin littafin Nura Laikini a cikin tarihin mai gidanmu Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. A mun kwana a cikin sariyoyi wato na sariya na shekara ta bakwai da hijira. hijira manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara ta bakwai da hijira cikin shekara ta bakwai muke da hijira. A tosariya summa ba a Alaihi salamu alwalid ibn bina Okuba, sannan annabi ya aiki walid ibn bina ibn Abi Ma'aidin, la'akazi akhazi sadaqati banin Musalak don ya karɓo sadakokin bani Musalaki. falamma alimu bi qudumihi sanda suka gane cewa ya ya iso kharaja minhum 20 rajulan mutane 20 sun ka hito su tarbe shi amma mutakallidina silahahum kowannen su ya rataye takobi ne ihtifalan bi qudumihi don abin nan murna da tawowa tai wa ma'ahum iblu sadaqa tare da su akwai raƙon sadaka wato raƙon masu da za su bayarwa sun hidda zakat kuma sun riko zakat da sun ka ji labarin tahowa ce sai sun ka ɗauko takubba saboda sun san baƙo ne kama abin gada aka yi yanzu in babba ya taho sai ku ga ana ta harba bindiga to sai sun ka ɗauko makamai don su tarbe shi ƙala falamma nazarahum sadda ya kalle su zannahun yuridu na harbahu sai ya yi zaton kamar sun ɗauko makaman ga suna so su ya kaina bai san wai girmamawa na su wajensu ya ana girman mutum da makamai aka hitowa a kare shi to bai sani ba sai ya zaton yaƙi ne na sun ka hito lima kana bai na homina a adawati fil jahiliya saboda adawar da a tsakani ne da su lokacin jahiliya akwai adawa tsakanin su lokacin jahiliya <clears throat> to ya aza wannan adawar tana nan cikin zukatansu da ya ga sun dauko makamai sai ya dawo da sauri faraja ya dawo musaya da sauri in la madina zuwa madina wa akhbara rasula yabba manzo labari annal qauma irtaddu lalle mutanen nan sun yi ridda kun ga shedan ba yanzu na fara kawo rikici tsakanin mutane ba a shedan ya sanya mai wannan cikin rai ne bai hoyi magana da su ba babu wani wanda ya fara mai wani siri game da su ya dai gane su da makamai bai san me dalili ba sai ya dawo ya faɗa manzo Allah cewa mutanen ga sun yi ridda mana uzzaka ta kuma sun hana zakka ga su da raƙuman ga na zakka sun taho su tarbihe da su shi kuma annabi sai yayi sauri fa arsala lahum Khalid ibn Walid sai ya aika musu da Allah Khalid ibn Walid da sojoji Lissa ka shafi alqabri don ya kuran ya labari wato don ya samu haƙiƙanin labarin mutane, mina na ya faru fasara ilaihim fi askari Khalidu ya tahi wajensu cikin sojoji ne kofiya ɓoye ba su sani ba hatta idza kana binadihin sai da ya kai ga rahin da yake da an hita cikin rahin sai mutanen nan rahin nan nasu sai ya tsaya nan sami a mu'addinuhum abinu da su sai ya ji ladanin sai yana kiran sallah asuba to kaga an kai an ce sun yi wannan kiran sallafa fa atahum khalidu sai khalidu da ya ji kiran sallah sai dai ya daure ya iso musu falam yara minhu illa da'a bai ga komai ba sai da'a yana zuwa sun ka saurare sun ka mutunta shi sun ka girmama shi faraja sai khalidu ya dawo aka bara rasula yabba manzo labari ka ji abin da na gani mutanen nan babu komai tare da su in ba alheri ba farsala alaihi salamu lahum a gairar walidi sai annabi ya aika masu wani wanda ba walidu ba ibn uquba ya aika wani mutum da balle aka ga sadaka to dan wanga kiyayyar da tsakani ne da su can lokacin jahiliya ita taye unhwani da ita yayi musu mugun zato wanda ba daidai ba dan haka ko da alheri aka nihi ga mutane to ba a aika musu wanda sun yi kiyayya da shi inda an kai su tsohon makiyansu zace-zace zai yi yawa don haka sai annabi ya aika musu wani yadda ya karɓo zakat to fil walid bin uqba shi walidun nan da yazo ya bada labarin abin da bai tabbata ba akai nai wato nazala fi awail hujurati su ayoyin harkon suratul hujurati akai ne sun ka sauka ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in ya ku wanda suka yi imani in fasiki ya zo muku da labari to fa ta bayyano ku yi bincike ta kwan kakku saurin ɗauka kun gani da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki magana nan da kashe su ɗaya za a yi suna musulmi amma da ya kawo ma annabi labarin sai annabi ya aika wanda zai yi bincike ya sai ya dawo ya faɗa ma annabi mutanen nan suna nan musulmin su babu abin da yake tare su illa da'a da biyayya ga musulunci da manzon musulunci to sai ayar da ta sauka duk da haka tun ko dai kuskure na yi, Qur'ani ya ce mai fasidi tun da ya bada labarin da ba na gaskiya ba Qur'ani ya fasikantar da shi ko dai kuskure na in ja a kun fasiqun bi naba'in in fasiki ya zo muku da labari fata bayyano ku yi bincike an tusibu kawaman bi jahalatin don kar ku samu wasu mutane da wata cuta bi jahalatin tare da jahilta hakikanin na su wata zuwa alama fa'altun nadimina kowa ya gari kun yi nadama ga abin da kuka aikata don kun gani in ba da tsarewa Allah ba in ba da tsarewa Allah ba babu shakka kun gada da annabi yi nadama ga ga matsalar domin mutumin ga amintacce ne aika shi don yana amintacce ne ya aike shi to amintacce ne na ya kawo mai wanga labari kun ga in ba da taimakon Allah ba da annabi ya karbi bayani nai nadama ta bayyana daga baya amma da taimakon Allah sai annabi ya ce to a tai abinci ko to yau abinda a matsalolin mu yau gaggawa komai an ka ce gashi sai ayi yi sauri ba a tsayawa a bai a hankali a yi bincike sai a yi gaggawa to shi a matsalar mu yau gaggawa haka ne kuma sai ka ga waɗanda ya kamata su yi bincike sai ka ga ba su bincika ba sharrin shaidan ya yi yawa duk ai irin waɗanda abubuwa suna sun ka rikita mu a cikin wannan rayuwa mu, kun ka ga hitina ko ina sai mutum ya ce to amintacce na ya faɗa ne amintaccenka ko shedan ya shiga ciki ya amintaccenka ya ɗoko abin da ba daidai ba amma ba ka yadda sai ka faɗa cikin nadama nadama ta auku sannan daɗa sai a ita to yadda Allah yadda ka kare annabinmu ka ba shi kariya da tsaro daga irin waɗannan labarai muna roƙonka Allah bi ismikal al al-akbar al-makhzun al-makanun alladhi lam yatla alayhi ahad min al-makhluqin mu ma Allah kai muna irin wannan taimako dowa da mutum ya kai kusa gare mu in ya ba mu labarin da ba na kware ba Allah ka tona mana asiri mu gane hakikanin gaskiya kuma ka ba mu ikon aikata ta wannan sariya kenan to sai sariya ta gaba ثم balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan labari ya zo wa maza Allah anna jama'a mina habasha lalle wasu jama'a na mutanen habasha ra'ahun ahalu jidda mutanen jidda ita jidda wagga da kun sani to mutanen jidda sun ga ne su su mutanen habasha fi hin bisa ga abubuwa, hawan su igara alaiha suna so su kawo hari jidda mutanen jidda sun gane su ba su kawo harin ba amma dai yuridunar igara suna so su kawo harin faratala lahun uqbata bin uh, alqamata ibn mujazzir sai annabi ya aika musu wani da ake ce ma alkama ibn mujazzir fi salatu mi'ati cikin sojoji 300 fa zahaba yi hatta wasala jidda har ya kai jidda wa nazala fil marakibi ya sauka abin nan nan marakibu liyudrikahum don ya cin musu wa kana ahbashu mutahassinina wato ahbashu jama'a waɗanda ba larabawa ba mutanen karo karo mutahassinina fi jaziratin wanaka sun ɓoye cikin wata jazira nan wurin musulmi na almuslimina yuridunahum sanda sun kaga musulmi suna so su yaƙe su don sun zo yaƙin musulmi harabu sai sun ka gudu walam yalqal muslimuna da musulmi ba samu wani kaidi ko wani iri ba faraja alqamatu abin nan sai alqama ya dawo bai mamma'ahu da wa'anda a tare da shi walamma kana bi dariqi yana bisa hanya azina al-sur'anil qaumi sai ya ba da izini ga mutane masu gaggawa kun san kowace yi a kai akwai masu gaggawa su iso gida sai ya ba su dama an yi ta'ajjalu su yi sauri su yi gaggawa wa amara alaihi abdullahi bin huzafa sai ya nada musu su waɗanga da ka san su yi gida ya naɗa musu abdullahi bin huzafa as-sahabi wa kana fihi da abatun shi a sami shi ko yana da yawan ba'a wargi yana da yawan wargi to an ce shi a shugabansu to gashi da yawan ba'a sai ya hasa wuta Ko auqada lahum fi dariqi naran sai ya hasa musu ya hasa musu wuta bisa hanya wa qala lahum sai yace musu alassum ma'amuri na bida'ati ku ba an ba ku umanni ku yi min da'a ba kalu na am suka ce an ba mu umarni mai mada kala kada azamtu alaikum yace to nayi muku rantsuwa illa ma tawassabtum fi hadhihi an-nar sai kun tashi duk kun da cikin wanga wutar <laughs> tunda an ba ku umarni ku yi min da to nayi muku rantsuwa duk sai kun tashi kun da cikin wutar da wa qala ba'duhum kowa bai shiga wutar ba amma dai ba kowa bai yi magana ba sai wasu ‘yan kaɗan suka ce mallan ba mu shiga wuta ya ce don mi sun ka ce ma a salamna illa firara na riba ba abin da ya samu ka musulunta sai don gudun wutar da to ba mu musulunta kuma ka shiga ta wallahi ba mu shiga wa hamma bi zalika ba'dhum sai wasu sun ka ce a tunda dai an ce a mai da'a ku bari mu shiga to shi ko kun san an ce mutum na a fihe da aba akwai yawan ba a gare shi dama wargi na ya kai musu fama na awon abdullahi sai abdullahi ce kai ka ku shiga jaraba kuna ne in gari wa kala sai ya ce kuntu ma zai a ta ne kai muku kuntu ma zai hamba a ta ne kai muku ma zakaru zalika na rasulallah da sun ka wajen manzo Allah kun san duk inda ya aika mutane in sun dawo sai sun tahori ne kuma in sun ne zai tambaye su mai faru me an kai me an ka gani to da suka dawo annabi ya tambaye su sai suka faɗa mai wanga matsalar cewa abdullahi ya hasa wuta ce sai sun shiga sun ka ce ba su shiga to ma zakaru zalika li rasulillah da sun ka faɗi wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙara sai manzon Allah ya ce ai la da'atil makhluqin babu da'a ga wanda aka halitta fi ma'asiyatar khaliki wajen saba mai halitta ai wato cewa ku shiga wuta umarni na na sabo to wannan umarni na sabo ba a yin biyayya gare shi shi da ma ko can kamar da kun gaji na mutum na yake fiye da ba akwai ba a gare shi dama to ba a ta ya kai yace ku shiga cikin wuta don ya jarraba tsananin yarda su da shi da ya mai biyayya ga abin da ake ciki ga Allah ya taimake mu mu duka Allah ya gafarta mana mu baki ɗaya ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ya sa aljanna mu ‘yan kyama ta yi kuma wannan shine ƙarshen shekara ta takwas da hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yanzu nan ƙarshen shekara ta takwas kenan za mu shiga shekara ta tara kuma nan za mu kwana insha Allah. In Allah ya kai mu rana wata yau da rayuwa mai aminci da kwanciyar hankali insha Allah za mu ɗora daga inda mun ka aji. Allah ya gafarta mana. Yanzu mun dawo a zawajir wato kun san muna cikin bayanin haƙoƙin makwauci idan dai kana da makwauci sai dai ka yi hankuri ka dai tabbatar da kayi abin da kaka ganin kana iyawa na haƙƙin makwauci kada dai ka yi zalunci ka kauce ma zalunci kowane iri abin da kaka iyawa na mutuntawa gare kuma ka yi amma kakka zalunce shi amma don mutuntawa da kaka iya mabakwaucinka sai ka yi mai duniya yau ba ta da daɗi wani duwa da yake da kai duwa da yake da kai idan bai samu wanda ya kaso gari ka ba yana iya cin mutuncinka ba ko makwanci ne kake ba ko malami ne kake yana iya cin ka, ya ci zarahinka ya ci zarahin ɗiyanka da iyalinka gaba ɗai don wata bukata tashi domin a shiriwa ta Allah ce shiriya Allah ka sa ta ga mutum in bai sa mai ita ba duwa da mutum ya daɗe to sai ka ga ba ka ganin wada aka so gare ga shari'a in ba Allah ya shirya shi ba to hankuri aka ta yi da makauta ko wani makauci naka ka yi hankuri da shi in ya cuce ka kakka cutai in ya ɓace ka kakka ɓatai in ya samu ya hana ma kai in ka samu ka bashi duniya ta wani in ka samu ka bashi sau goma rana guda in ya to ka samu ba ka bashi ba ya ita hitina a ai da yawa wanda a almajirinka kuma makwacinka ai makwataka zama wuyi guda shi an makwataka da yawa wanda yake almajirin kana ko makaushin kana ai kun san in dai ba ɓaci ta yi ba ko wani malami na son makauta ne su zama almajire ne almajire ne su so an ne to lokaci na in ta ɓaci sai ya zan makwacin naka ko almajirin kana sai ya cuce ka ya ci amanarka ya yi maka ƙazahi ya yi ma ƙarya ya yi hulɗa da makiyanka shi zaune tare da su yana bacinka e eh, lokaci na a to duk da haka nan da ya kai abin da ya kamata ka yi shirya ta Allah ce in Allah bai shirya mutum ba mai iya shirya shi ƙalar Habiza almanziri Habiza almanziri ya ce wala ya kafa ba zai boyi ba an na kasarata ta hafiyar yawan wa'annan hanyoyi na wannan hadisi tukasibu kowa tana ƙara mai ƙarfi nan mun ka kwana a'a ba nan mun ka kwana ba ko inda muka kwana wa tirmidhi ko wa tirmidhi a tirmidhi ya ruwaito wa qala hasan yace hadisin kuma hasan ne amma wa ibn khuzaimah ibn khuzaimah da ibn habbana sun ruwaito fi sahihayi ma cikin littafansu wala hakimu kuma Hakima ya ruwaito wata hahu kuma inganta shi ala shirɗin musulun bisa ga sharaɗin musulun khairul ashabi inda Allah ta'ala abokai waɗanda sun kai alheri wajen Allah khairuhul sahibi wanda ya alheri ga aboki ne idan kun kai abataka da kai da wani to ku biyu wanda dai ya alheri ga ɗan'uwa uwa ne to a wurin Allah shi ya alheri don haka in kana da aboki ka yi ƙoƙari ka zama a kahi shi kyautatawa da haƙƙin abotaka don ka zama kahi shi alheri wajen Allah. Wala hakima hakima ya rawaito wasa hawa kuma ya sa hashi ala sharaɗin musulun bisa ga sharaɗin musulun. Khairul ashabi inda Allah ta'ala kiyayyen abokai wajen Allah khairuhun da sahibi wanda hisu alheri ga aboki nake. wa khairul jirani inda Allah ta'ala makauta ko makwaucin da yake alheri khairuhun da jari wanda yake so alheri ga makauci ne makauci wanda yake alheri ga makauci ne shi yake alheri saboda haka ka yi hankuri ga makwaucinka ya zama yana cutarka kana daurewa alheri na kana daurewa kai ba ka cuta kai shi ko cutarka ya kai kuma ka kai shi wajen 'yan sanda ba to wannan ma alheri na kahi shi saboda ahin da ka yi mai shi yasa baka waiwaya gare shi ba a wannan hadisi kama wada kuka ji shi shi ma hadisun sahihu a karaje tirmidhi wata a al'albani fi sahihu sunan tirmidhi wa bi hadisin sahihin cikin wani hadisi sahihi inna min jumlatu man yuhibbuhum Allah lalle cikin jumlar mutanen da Allah ka so azza wa jalla akwai rajulun kana lahu jaru su mutumin da yana da mugun makoshi alheri ya kawo mutuna amma bai gani mutumin da babu wani alheri da ya kai ma kai ka kai mai alheri amma baya ganin alherin kullun tunani ya kai inda zai ɓace ka ya ce ba na Allah kake ba to irin makwacin ga aga wannan mutumi yodi makwacin yana cuta mai kwarai da ƙazufa da ƙarya duka yana mai fasabara mutumin ya yi hankuri ala azahu ga cutar makwacin ga hatta ya kafi ya hullahu iyahu har Allah ya san mai shiri ne bi hayatin da rayuwa a mota ku da mutuwa wato Allah ya kashe shi ko kuma ya raya ya raya wanda aka cutar to haka wannan mutune yana cikin mutanen da Allah ya hiso don haka ka yi hankuri da makwaucinka in ka samu abin yi mai ka yi mai in ba ka samu ba duk bacin da ya yi ma ka yi hankuri da shi don wani makwauci wato muguna za ka yi mai alheri goma amma randa ya ga kayi wa wani yanzu ba shi kawwa ba wani kawwa to ya isa shi ta bacin kai ce ba na Allah kake ba ba cuta ta kai ba alheri ka kai mai amma son ya kai kakkai ma kowa sai shi idan ka raba naira goma ka bashi naira tara kabba wani naira guda wani wuri sai ce gida na so ana ba daji na gidanmu wato abin gana gida na so ana ba daji wanda bai sani ba in ya ji shi sai ya azaba a yi mai wasu ɗaya na akawa alhali naira goma gare ka ba shi tara sau guda guda har sau tara yau ka hita da abu guda ka ba wani guda sai ka ga ya koma can da shi aka zama na gidanmu in dararona duk wanda a kusa gare bai so ne bai taimakon na kusa gare sai na nesa to wani mugun makwauci na hakanan na yake to amma ka yi hankuri da shi akwai abin da Allah ka nuhi da kai da ya game ka wuri guda da shi ya yi zan makwaucinka ai Allah na iya kurati da wurin ba ku ganin wasu makwauta suna kusa ga wasu da Allah bai son zaman su kusa gare sai ya aza musu lalura sai sun ka da gidan sun kai gaba in bai son zaman su kusa gare ka amma wanga mugun makwaci da kage ya bashi wurinka akwai abin da ya kami kai hankuri akwai abin da ya kami wasu mutane adda makwaci kuma makwaucin muguna babu wanda za su yi da shi suka yi suka yi sai suwa musu gida ne ya yi gaba ya ce wala bai sai suwa ya gane ya ce bai sai suwa yana cuta musu kullum ran ce yake game da shi da Allah ya tashi raba shi da su sai ya ce da kuɗi na ya sau kaya yadda abin na malabil ya sau kaya kaya ko hitowa ba sai ba suna kawowa ga ya amka kame kaya ko da naira guda ba a bambai ba sai ya tuyo sa gida kasuwa ce suna sai su sai sun ka sai shi kenan sai ya bar su Allah ne in Allah ya so ya raba ka da mugun makwaki ya san wanda zai amma kuma in ka ga ya ban ma shi yana nan yana kallon ka kana shiga gida yana kallon ka yana kallon masu tawa inda kake kana zama wurin zaman ka majalisar ka yana nan yana kallon ka kun ba kallon alheri ba shirin ƙarya ya ka tunanin wanda zai yi wanda zai banna maka suna in ka ga Allah ya kyale shi bai raba ka da shi ba akwai abin da Allah ka yi game da shi ka yi hankuri akwai abin da Allah ka yi in ya so ya raba ka da shi ya san wanda zai yi Hmm. Allah ya gafarta mana hadisin sahiwa wa al alhakim ah, wa kala wa ala shaɗin musulun ala ah, shaɗin musulun wa ya kuri yahu wa shekhani Bukhari da musulun kuma sun rawaito wagairuhu ma da su. ma za da jibrilu yusini ni jari jibrilu bai gushe ba yanayin wasiya game da makwauci hatta zanantu annahu sayyidatu hanni zaton zai kawo aya wadda zai ce makwauci na zai gade ni saboda yawan maganar makwaucin da ya kai hatta zanantu annahu sayyidatu hanni zaton zai gadar da makwaucin kullun ya taho sai ya yi min magana kullun ya taho sai ya min magana kuma ya daɗe yana magana da ni kan makwabci shi yasa ne zaton akwai aya ta yi wadda za ta ce makwauci zai gadi makwauci kun ga wannan ya nuna haƙƙin na da girma saboda haka ku yi hankuri da makwautanku abin nan mutum biyu dai ka waɗa mutum guda bai waɗa shi dai duwa da ya ka waɗa in ka yi banza da shi an gama wannan ka waɗa maɗiyanka su ba waɗa da ɗiya ne a ta yi hankuri da duniyar ta ya yi a daɗe cikinta yana yiwa ba a daɗewa mutane nawa adda gaba da junansu da faɗa sosai da junansu amma yanzu guda nan guda bai nan wasu masu duka biyu duk ba su nan ku yi hankuri da makwautanku an ra hadisun sahihun a karjewu al-bukhari wa muslim wa ahmad imamu ahmad ya rawaito bi isnadin jayyid da isnadi mai kyau warwatu rawatu sahih masu ruwaya ta sune masu ruwaya bukhari ar-rajul min ansari daga wani mutum cikin ansar kala mutumin ya ce kharashu ma ahli na hito tare da iyali na uridun nabiya ina so in tai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ni da iyali na wa iza bihi qa'im kun zo ga annabi tsayi yayi wani bako suna ta ganawa wato ga annabi tsayi wa iza rajulun muqbilun alayka wani mutum ya huskanto wajen annabi fa zanantu anna lahu haja na yadda tun mutum ga bukata ga mai barara na yadda tun wani abu ya tauro ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam fajalasu sai ni zaune can da ni da iyalina fajalasu sai ni zaune fa wallahi laqad qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi hakika manzo Allah ya yi tsari hatta ja'altu arifi lahu hannis kasance ina tausaya mai min dole da kiyama saboda na ga ya dade kwarai hannu ni dora tausaya ma annabi don na ga ya daɗi ya daɗi ya daɗi tsaye ya gaji mutumin ga ya ke sallama ta sai ni tausaya mai sun man sarrafa da ƙarshe sai mutumin ya tafi a ta wa ƙuntu ilai sai na tashi da na ga mutumin ya tafi a ta sai na tashi na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qultu na ce ya rasulullah laqad qama bika hadha ar-rajul hakikanin mutumin ga ya yi wuri guda da kai ya daɗe da kai tsaye hatta altu arifi laka har ni kasance ina tausaya maka min dulil qiyami saboda dadewar da kai tsayi a kara sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam da mutumin ya ga tausa annabi sai annabi ya ce a ta dari mana haza ka san kowane na ɗan mutumin nan a tadari mana haza ka san kowane na dan mutumin qultu la ce ban sani ba qala haza jibril yace ai wannan jibril na ka gani tare da shi duk zaman da ka ga mai mun dade ma za la yusini bil jarabe gushi ba wasiya ta yake min gaba na bakauci sai an yi magana kamar ta wuce ya koma dawowa da ita sai an yi a wata wuce ya koma dawowa da ita akan makauci hatta zanantu annahu sayuwarrisu hanni zakon zai gadar da makauci wato zai kawo abin da zai sa makauci ya zama abin nan ya zama wanda nika gado wato sai da ni zaton annahu sayuwarrisu amma innaka law sallamta alaihi la radda alayka salam kai baka sani ba inda ka isa su gace mai assalamu alaikum da ya ce ma wa alaikum assalam da ka yi magana da jibrilu inda ka matso kusa jama'a ku dibi haƙƙin makwauci yadda jibrilu ka tawa ya tsaya da annabi yana teme wasiya ga haƙƙin makwauci har mutane na yi yan makaranta ta su je tausayi na shi wanga ɗan makaranta ya ce ya yi zama ya yi zama ya yi zama mai tsinki malam tsaye har ya tausaya mai sai daga baya yake gaya mai ai da na dan mutumin nan kuma bai gushe ba wasiya ta yi kai min gaba da haƙƙin makwabci. jama'a haƙƙin makwabci babba ne kwarai ku yi hankuri da ku duniya ta da kuka gani duk ta ya a kai a batta wata rana a wani sai dai labari yau ina a tiku alarama ina maza goma duniya ce waɗanda ko ba su da lahiya sai sun taho da rashin lahiya da kan gaba su ga ba su iya hita sallah da shi in dai har suna iya hita masallaci sai sun taho ringa yana nasu. Allah ya gafarta musu ya haskaka musu kaburburansu ya sa kuma aljanna ta zama makoma gare mu da mu da su baki ɗaya. saboda haka ku yi hankuri da a junan in dai duniya ce a abin da na bai kamata ta haɗa ku ga abin da ya shahi addininku ba duk rikicin yau da kowa gana an yi da makwautawa da malamai da almajirai duk rikicin duniya nawa duka rikicin duniya mutane masu rikici saboda Allah ba su da yawa duk rikicin da kuka ji ana yi ne ya samu ni ba samu ba shi aka akai idan ka ga makwauci yana hada da makwauci gani ya kai ya kamata ya yi mai wani abu bai mai kuma yau rayuwar yau rayuwa ce da adda zace-zace eh kana ganin mutum baka san wanda yake ba wani baka san wahalar da yake cikinta ba amma shi ba irin kana ba hankuri gare sai ka to in eh, sai ka to kai ta ganin layi ne bai taimaki ka bai yi kaza ba bai yi kaza ba na gaya muku wasu da sun ka to sun ka iske ne an wa alhajin gidansu magana bai taimakon ni alhajin gidansu duk lokacin da ni tuna da shi sai na mai addu'a Allah ya kawo mai mahita amma su suna can suna haɗa alhaji, yanzu ba irin da yake ba alaji maro na alaji bai da mutunci alaji bai da kaza suna tabi ne suna ɓaci alhaji abin da zai ci bai da shi giran nan eh, ba su gane watan da ba su ga yana ɗaukar kwasa ya daji wadda suka zuwa daji to zace-zace ga mutane kana can kana ta taka ba sa abin da kake jike ba sai su yi ta zaton ah, kuɗi na nan ka tara shi dori idan kana da kuɗi ko sun kai dubu goma su ke na gare ka ya halitta ka ɗebe su kai kyauta gaba ɗaya yanzu in ka shawarce ni kana da dubu goma ce na kai ya kyauta da dubu guda in ka miƙa musu dubu goma ce su kai dubu ɗari na nan gidanka yanzu za su hari ƙeya da kai to maimakon ka miƙa musu duka ba su ɗan tsino ka rage zahi amma ka miƙa musu duka kana ganin ka kyauta sun koma sun kama ɓacin ka duka ba ka da gida kun ba ka da mutunci gare su ɗan ba a tara ba sai ka samu hawan jini Kamar haka ni yanzu yan kashe a wartan dubun ka goma sha na kai ba su guda ko biyu kaka ba su ba su guda don da ka ba su goma ɗin nan cewa za su yi suna nan tashi gidanka su yi taimaka zace-zace wayanda ka hana su gode ma abin da ka ba su ba za su gode ba su rena sai zaman lahiya ya buwa ya tsakaninka da su to rayuwar cewa haka nan na tafi su mutane ba sani kun ga manyan masu kudin nan da kuwa gani yan yaran gada kwa gani masu tasowa da suna da kuɗi ba manyan ba wayannan tun asiri ɗaya na yan yare yaran gada kwa gani suna da kuɗi su kuma kuɗinsu ba su da tabbas su kuɗinsu yanzu yanzu aka yin su gobe gobe suka ƙarewa. wayannan wayanda kuɗinsu ka daɗewa wa'anda sun ka daɗe suna bai dasu. amma wanda ka bin wata hanya bara talaka na kaji an ce yau ai wani hamshaki na to haka nan e, e, zuwa ba dai kaka bincika a cewa ne ba shi yayi yawa to duk zan ka tausaya ma mutane da irin wannan ku san wanda za ku zanna da su ku ba ƙara musu matsala kowanku ya dogara ga Allah ya nemi abin da ya kabida ga Allah subhanahu wataala kowanku ya bidi abin da ya kabida ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa kuna ganewa wadda rani bi sanadin jayidin ana bi umama radiyallahu anhu qala samitu rasulallahi sallallahu alaihi wa wasallam naji manzo Allah inji abu umama wa huwa ala naqati lijadaa yana bisa eh, raquma ta duguma fi hajjatul wada'i cikin hajjin bakwana ya kula yana cewa usikum bil jari ina muku wasiya ga makauci hatta a kasara har yawai ta faɗin usikum bil jari wa qultu innahu sayyu rasulun ce nan gaba zai gada da makauci kaga wannan umarni da ya kaba su nan gaba zai gada da makauci hadisun sahihun hadisun jayyidun hadisun jayyidun wa abu dawuda wa tirmidhi abu dawuda ya roito da tirmidhi wa qala hasanun garibun inna abdullah ibn amr radiyallahu anhu ma. Zubi lahu shatun fi ali hakika abdullah ibn amr an yanka mai akuya ga iyali ne ko san su sahabbai suna da wata al'ada ba su cin nama kullum kullum kamar wada muka cin nama kullum kullum kun ga wanda da ya ga yana da hali kullum da nama aka yi mai miya to su sabai ba su yin haka nan amma radda an ka samu hali rago aka kasarwa kan tarere kato a yanke kowa ya ci ya bar shi shi kenan kuma sai radda an ka koma samu shi na kuwa ganin cikin lawali ya ce marratan ba da marra a ci nama wani lokaci can ba a da marra bayan an koma daɗe a koma ci ba kullum aka ci ba kwace yana ce kullum kullum ya ja makai ne dali don ba kullum kullum ya ka samu ba amma wanda ka ci marra ba a da marra sadda duk an ka samu kenan ya sai abin da duk yaka iya sayi sai ya sau a wato da aka yanka mai rago shi abdullahi ibn amrin ga iyali ne falon ma ja'a sadda ya zo sai an ka doko na shi nama an ka kawo mai ƙala a hadaitun lijari na al-yahudi ya ce makwacin nan namu ba yahudi kun ba kun ba shi kyauta makwaci ne ba yahudi kuma a hadaitun lijari na al-yahudi kunna la muka ce a makwashin ka bai hude ka Bai hude muka yamma la ba mu bashi ba abin na Abdullahi ya ce, يتي سمعت sallallahu alaihi صلى الله ya وسلم Na ji maza Allah yana cewa maza da jibrilu yusini bil jar jibril bai gushe bai yana mini wasiya game da makauci hatta zanantu annahu sayuwarithu hanni zafin zai gadar da shi a حديث صحيح أخرجه الترمذي وساه الألباني في صحيح سنن wa وطرق هذا المتن كثيرة wannan matani hanyoyin ruwaya sai suna da yawa an jama'ati min sahaba daga wasu jama'a cikin sahabbai radiyallahu anhu ajma'in wa Ahmad Imam Ahmad ya rawaito da sanadin da sanadin da ruwatu ruwatu sahih masu ruwaya sai? masu ruwayar Bukhari su adda ruwayar wannan hadisar min sa'adatul mar'i aljari salih yana cikin arzikin mutum Allah ya bashi makauci na kwarai in Allah ya baka makauci na kwarai ya baka arziki kai ta godiya ga Allah baya fada da kai baya damuwa da shirin da alherin da ya ga ka aikata in ya ga kayi alheri ya ji daɗi idan baka yi alheri ba ya baka shawara ka yi shi in ka ɗauko alheri ya kama maka wannan makwaci na ƙwarai kenan to duk wanda Allah ya ba wannan ya ba shi makwaci na ƙwarai ya ba shi alheri na ƙwarai wal markabil abin na hani'i kuma da abin hawa mai faranta rai wato ya baka abin hawa wanda Allah ya lau ba da ka tashi kai nan gaba ka tsaya sai an tura abin hawa wanda Allah ya lau wal maskanin wasu kuma da gida mai faɗi ka shiga ko ina ka kaso ka huta cikin gidanka to wannan yana cikin alama arzikin mutum duk wanda Allah ya wa wannan alama ce ta arziki Allah ka azaita mu waɗanda abubuwa kun ga in Allah ka san ya baka makwashi irin wannan kai mai godiya don ka ga wasu makwauta jiran dai suka yi su ga abin suka gare ka suka yi wani wuri su waɗi ko yara gare ka sun kai waɗa, yanzu kana ganin wani ya koma shi yawa ai na san haka sai ta auku ai na san kaza ai na san kaza wannan miyagun makwauta na sai dai ka yi hankuri da su akwai abin da Allah ya sani wanda ya haɗa ka zama wuri guda da su son ɗaya suka yi su ga abin suka gare ka sai suka ka an ka ga sun yi haɗa sai a yi ta munna aiko can na ce aiko can na ce aiko can kaza aiko can kaza to waɗanga makwauta na amma miyagu sai ke ta roƙon Allah tsari daga miyagun makwata Allahumma inni a'udhu bika min yawmi so wa min sa'ati so wa min sahibi su wa min jari su'i jari su'i kun ga hadisi ne wanda annabi ka roƙon tsari min jari su'i daga mugun makoci to sai dai kai ta addu'a Allah ya tsare ka daga mugun makoci baya nuhin alheri gare ka hadda matanka yaje sun yi faɗa sai ya kai wani wuri yana murna yana ba da labari ai abin nan mata ne ma sun yi faɗa ai wance da wance ai kaza kaza in iya sun kai waɗa, ai wani da wani in ma wani yayi faɗa da ɗanka ai murna yake ta yi wannan mugun makwabci ke eh kuma lura ta Allah ya haɗa ka zama da shi kai hankuri lura ce a rayuwar duniya ta in an kai wani lokaci sai ya bide ka bai gane ka ba ko kuma kai ka bide shi baka gane shi ba kuma an ka lahira a yi shari'a وابن حبان في صحيح ابن حبان يا رويته cikin littafi ne arba'un abubuwa uku min sa'a min sa'ada suna cikin arziki abubuwa uku arba'un abubuwa hudu arba'un abubuwa hudu min sa'ada suna cikin arziki Allah ka ba mu suwa almar'atu salihah mace ta kware ita almar'atu salihah wadda alherin ta hishirin ta yawa makwauci yan banda jidali ne mai kai shigowa gidan mutum wata duwa da ka gane ta da tana kuntatawa mijinta alherin da kai mai yayi kuntata nan kuntatawa nan yawa ita salihata wanda asalihi wanda aiki ne na ƙwari yayi mugu yawa shi asalihi ai ba mugu na mugu kawai aiki ne na ƙwari bai bai bai mugu aiki ko dai yana abin da bai da kyau amma babu mugu wanda aiki ne na kwarai yahi aikin da ba na kwarai ba yawa babu mugu wanda haka mugu duk ayyuka ne mara kyau su sun kai yawa to kun ga abin da ya shahi gidan mutum ba a shiga ciki don ga al'ada misali ma ko mata ga mutum duk wanda ta hicin zarahi ne ta aikata mai alheri shi yasa kun ga Aisha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai gaya mai magana kamar ta kun babu mai alheri cikin mata ne kamar ta nan mun ka karanta da ku tace wallahi ina ganin Allah sauran kai yake tace ma Allah sauran ya yake saboda kishin ta tace kuma annabi son rai yake shi annabi son rai yake da ba kishi na ba wani yake ma annabi haka ne yana kafirta amma ita bayan ta faɗi haka ne Allah ya ce wa azwajuhu ummahato kai mata annabi kan uwaye mu'mine eh so na yi kawo wannan duk matar da ka gani tare da miji ina haka nan sai dai in shi mijin muguna ya yi ta ƙoƙarin cuta mata wani ma har da bugunta saboda shi bai da hankuri don haka tsakanin mutum da mata ne ba a shiga ciki ba ka iya gano abin da shi mijin ya ka ganewa kuma da ma ba haƙƙin kana bali ka shiga to amma yau lokaci na Allah ya kawo mu mutane neman cin zarafin 'yan uwansu har da gidajen 'yan uwansu bincike suka yi abin da za a samu a ci zarafin mutum da shiya to abu hudu suna cikin arziki ga mutum almar'atu salihah mata ta kwarai wal maskanu wa gida mai fadi mallan Allah ya baka mace ta kwarai ya baka gida mai fadi ka shiga duk inda kaka so kai shi hada kai kwance iska ya bugo ma baka da hanka amma ka ga duk inda kaka so ka shiga kai shi hada iska ya bugo ma da rana ko da dare ko ba ka da ice ciki akwai inuwa katanga ko da ni annabi ya ce wannan yana cikin arzikin mutum wal jari salihu kuma a bashi makauci na kwarai wal markabar hani'i a bashi abin hawa mai faranta rai a baka mashin na kwarai wanda baka turawa amma ai kuna ganin wani mashin da ne in yi taya sai an tura shi wannan ko wa arba wa mina ke abu hudu suna cikin rashin arziki aljaru su ya mugun makauci wannan don Allah ya ba mugun makauci ya ba shi wahala wala mar'atu su da mugun mata wala marakabu su da mugun abin hawa da ka aje sai an tura ba kullum kana wurin gyara har masu gyara sun san ka wal da da abin nan gida matsaki eh ga kada almar'atu su in ta kama hada gidanka matsatsi na babu inda zaka labiya baka ji ta ba to duk wanda kun ga Allah ya game ma waɗanga abubuwa Allah ya san dalilin da ya sami haka ya baka mugun makauci in kallafa wajen gida ne kana jin maganganu mara kyau ya baka muguwan mata ba ta bari ka zanna lahiya cikin gida ya baka mugun abin hawa kamin ka kai kasuwa ka yi tsayawa biyu ko uku ya baka gida matsatse ya baka gida matsatse babu inda za ka lama ka sha iska to don haka kai ma Allah godiya in kaja waɗancan abubuwa guda hudu akwai jarabawa ai dukkan azabobi da ka gani akwai wa'anda an jarabawa akwai wa'anda kuma sakamakona. akwai wa'anda an jarabawa akwai wa'anda suke sakamako ai don shi na kuka jin ina gaya muku ku yi aiki na kwarai ku yi aiki na kwarai abin da sa wani bai gadi alheri ga uba ne ba ko can ko can uba ne bai yi alheri ba amma yanzu in Allah ya taimaka ya tsaya makaranta yana ta koyon alheri to shi sai ya zama asali na alheri ga ne sai su zama ɗiyan mutumin ƙwarai amma kai ubanka bai yi alheri ba ka gado alheri ga ubanka ba kuma baka kai alheri ba ya za a yi ɗiyanka sai alheri kai ba ka gado shi ba kuma ba yi shi ba shi yasa kuka ganin malamai na matsa muku a makaranta ko ina ba su san asalin uwayenku ba amma su ku so su kai ku zama asali na kwarai ga gaɗiyanku gaɗiyanku ku zama asali na kwarai tun da ko duk kakanninka tun daga kaka na ɗari har zuwa yau duniya guna kai in ka zan na kwarai ɗiyanka daga wurinka an yi da shi mai kyau abin da ya sama kowa za a ce mai dan mutumin kirki na eh, da na an dasa bisa taki to amma kai baka gado alheri ba kuma kaƙe alheri duk da aka ce yi alheri sai ka ɗora jin takaici to wanda kaga kake na haka ɗayan ka za su tashi amma ɗayan mutumin kirki ko kagansu sun yi abin da ba na ƙwai ba jira su suna nan ta yi asiri ba innan fara da alaikal ƙura'an lara duka ila ma'adi saboda haka duk inda ka ce Allah lara duka ila ma'adi zai dawo da kai ga asiri ko ina ka ce zai dawo da kai ga asiri in dai na ƙwarai na don ta wannan ayat wanda ta magana shi asali ne mai kyau na to haka nan na abubuwan suke to in ka san wadda kake iko kokari ka dasa maɗiyanka abin ƙwarai kama azumi babu ƙaƙƙautawa zan ka zama wurin da aka zikiri ko yaushe bari zama wajajen hira wajen hira kawai Rabi da wajajen hira kawai zama wurin da aka alheri ka zama mutumin kirki ɗiyanka su gadi alheri su ci gaba da yi ne har abada in kan mutu mutta wata rakta ibinan salihar in kan mutu ka mutu ka baɗa na ƙwarai sai shi ce maka addu'a yana aika ma amma baka gado abin ƙwarai ba ko muka ce ba ka abin ƙwarai babu wa'inda ka kaɓa ce wanda ka ce aka yi abin ƙwarai in ka mutu ka bai maka alheri don ya biyo ka ba kai abin kwarai balle ya bi ka saboda ka ko ka mutu wani kan mutu da zunubi kana nan da shi za ka tashi a to ba ka baka ba kowa baya ba to wani naka zama yi ma tun da baka baro rajulan a waladan salihan baya gare ka ba shi yasa kuwa gani muna gode ma Allah Allah ya ƙara mana taimako ne ya ƙara mana gudunmawa tai musamman a cikin wannan makaranta ta mu Allah ya ƙara mana mataimaka na ƙwarai Allah ya kama mana tabiya yaran ga ya ba mu mataimaka jajantattu wayanda ka tsayawa su kama mana tabiya yaran ga hannun zanna ƙwarai Allah ya azirta mu da ire-iren mutane kun ga zaton da suka yi na alheri kun ga kowa taso ƙoƙari ya kai ga ya kawo ɗanai a koya mai ya iya sallah a koya mai ya iya yawan azumi a koya mai ya iya yawan zikiri da istighfari da salati ga annabi da karatun qur'ani da addu'a koyaushe ɗanai ya zama salihi da ya saba sai shi ya kaima amma in Allah bai taimake ka ba kai baka yi ba shi baka kai shi inda ya kai ba inda yaka gani ana yi tun yana gudu har ya ba gudu tun yana kyama har ya rika so baka kai shi ba ja ya wado ja ya dauka ka mutu ka kashe diyanka. Allah ya gafarta mana roƙo muka ga Allah ya taimaka mana yaran gada muka tattarawa Allah shi kama mana tarbiyyarsu babu abin da muka so gare su ko sisin kwabo ba mu so gare su duk wani wanda ya ce yaro ya kawo wani abu in dai ba abinda yaren nan ka aka kacewa a ba su an kawo yaro na fom din nan takardarsu a sai takardarsu ba in ba ita ba duk wanda ya ci ga wani abu da aka ba su a makaranta ko ɗan gari ko bako ko wannan yana babu gaskiya ko sisi ba a ba su duk wanda ya ce ga wani in dai ba abinda mutum in ya kawo yaro yanzu su ba shi takardarsu fom ya saye fam ɗin nan ya sayi in dai ba ita ba duk wanda ya ce maka kawo wani abu ya ce makarantar ga yake abin nan ɗan damhara na haka nan damhara ta take mai yaudari na haka nan yaudara ta take babu kwaɗari da aka ansa cikin makarantar hmm. haka nan an ka karanta she ko ɗari ba mu ba suwa ba ni ɗin gada ko a gani ina ta karanta ku, ko ɗari ban ba suwa ba da an ka kai ni makaranta ko sai su gobo ban ba su ba lokacin da aka kai ni makaranta inda biya ne kai banyanta don ban da abin da zan ba su inda biyan kuɗi ne kai ban makarantar nan don ban da abin da zan ba su kuma ban da wani wanda adda abin da zai ba su a yi karatu ban da ban da wani mutum da adda abin da zai ba su a yi karatu na ce malam ɗaya ya ni ya ko kama bani karatu bai ban ko ɗari ko ruwa bai emme in sha amma dai ana haɗa min karatu ganin na yanzu ina haɗa muku eh, haka na an ka koya ne kuma haka ne ka fata koyi wa mun ka koya muku kuma in Allah so zai baku abinci ya kun ga ina ci ko ko ba ku gani ina ci a'a ba ku gani wanda nake amma ba ku gani wanda ka taya da ƙarfi a ku dibe ni ku gani kamar ku nake ko na wuce ku amma ku dibe to wanne ka taya da ƙari ga ku yara amma ni ku dibe ni ku ga wanne ka taya da ƙari na ta na ƙoshi kuma shi ya bani kuma kyauta ne ka karanta wanga ko san ko ba a bani kuma ya bani abinci ya bani abin sha ai kun gani na gode mu kuma haka nan da kake yin ku kuyi ku dibi mota ta in na to nuri sai an dibe ta shi ya bani ita kuma babu wani mutum da ya bai ita in ba shi ba kasuwa ne aika an kaso bita. Ko kuma shi ya bani kuma karanta sheku ne kai ko ɗari ba sha ku bani ya ko bani wannan kantareriyar mota ya ko ban direba ya hau ya ɗauki ƙafa guda ya aza haka cikin mota in rike zuwa ta ina tajjan zuwa ta cikin mota direba na ta kashin gudu ina tajjan zuwa ta koya muku na naka ku yi haka nan hina ba ku mota ku yi haka nan hina ba ku mota ku dibi na shi ya bani shi ku yi haka nan yana ba ku iri ko ba ku san iri ne to ku bi haka nan yana ba ku iri Allah ya gafarta mana da mu da kuwa Allah ya samu yi ƙarshe mai kyau yadda Allah ka haɗa mu wurin ga Allah shi haɗa mu cikin aljanna malam nura shi zaune ya jinge bai bayyana ga katanga aljanna shi da ke kawo gudu da ana rika guda Allah ya gafarta mana ko cikin aljanna akwai littafai fa littafai in kai zaune haka sai ka ajiye ta wanka gehe ka ajiye wa ka bisa in eh, duk abin da haka wabiya mata an anfusu wata lazzul ayin cikin aljanna akwai duk abin da rai ka so kuma ido ta kalla ta ji daɗi kwamini ne akwai akwai littafai akwai waya a azab littafai a kawo waya a azab bisa gare su a ɗauki ƙawa guda a azab bisa guda can wani ko da ya kujera ta da ɗan tebiri ne wato <laughs> a in ka so ka yi ana bari ka yi duk abin da kaka so cikin aljanna akwai in kana son kai karatu ana baka hili kai abin da duk ka so cikin aljanna akwai shi babu abin da mutum ka ce ya yana so bayan ya yi wahala ya shiga aljanna a ce babu shi cikin aljanna ko alama duniya a haka ko mai yawa annabi masallati sallallahu alaihi wa wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد ala Ali محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انا روقك بان لك الحمد لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم انا روقك الله كغفرت منا الله كغفرت منا الله كغفرت منا اللهم اجعلنا من اهل الجنه اللهم اجعلنا من اهل الجنه اللهم اجعلنا من اهل الجنه ya Allah ka tosaya mana ka kara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka tosaya mana ka taimake mu ka taimaki kowa akan mu ka ba mu nasara ka ba kowa nasara kan mu ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan mu ka karfafa mu kada ka karba kowa kan mu ka girmama mu ka darajanta mu ka tausaya mana Allah da albarka sunayenka ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga a hanyarka Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman ɗan makarantar mu Allah ka shirya su Allah ɗan makarantar mu Allah ka shirya su Allah ka aza su ga hanyarka Allah ka maishe su wadda duk uwayen su kasar su gane su saboda albarka sunayenka ka kama mana tarbiyyar su ka ba mu mataimaka na kwarai Allah ka ba mu mataimaka na kwarai ya Allah ka ba mu mataimaka na kwarai saboda albarka sunayenka ka tausaya mana ba don halin mu ba saboda rahamarka Allah ka shirya mana yan makarantar mu Allah ka ba mu mataimaka na kwarai Allah ka ba mu mataimaka na kwarai masu gaskiya masu amana saboda albarkar sunayenka da sabobinka maɗaukata, ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar